auzu billahi min الشيطان الرجيم jin الله الرحمن rahim. Allah ya ce a cikin littafin sa mai sarki ya ayyuhal alladhina amanu in ja'akum fasiqun naba'in fatabayyanu Allah yake cewa ku ne idan fasiki ya zo muku da bayani ku yi bincike duk girman mutum kowane ne shi duk matsayin shi a cikin al'umma in ya zo da magana bincike ake yi to wannan sheikh muhammad alhamis ne kowa ya sunan shi ya fito ya yi fasikanci ya zama makarici a idan duniya kuma ya ji kunya kuma ya mana karya kuma Allah ya tsine masa albarka Allah ya tsine masa albarka wallahi tallahi ba kai ba ka ji kunya kai kake kata da mutane alkur'ani fa amanan addinin addinin mutane sun dauka sun sa shi a hannunka ashe kai fasiki ne fajiri ne makarici ne to Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka ka zo kana ta karya ka ce ba mu makarantar ba ma ba mu kaza ba mu kaza ba to jama'a da yawa sun nemi magana to abin da ya sani magana guda ɗaya ne wallahi mutane suna ganin ka da kima da mutunci to idan na bari bidiyon aka ci gaba da yadawa kiman ka ne zo zube a ƙarshe to gwaran maka tambayi ko Allah zai sa ka ji tsoron shi ka dawo ka jinya wannan ƙaryan banzan da ka je kana aikata kana yi yanzu wannan ita ce adika ɗinmu na makaranta kowa yana gani ga tana gashi nan aidika card ɗinmu na makaranta ke wanda kuma za mu ɗauko hoton shi mu sa kowa ya gani sannan na biyu ga madojin da muka yi a makaranta gashi nan kowa yana ganin ga ta nan dai da abun nan azar ga ta nan wannan duk takardun da muka yi ne a karatu a cikin azar a cikin kulliya usuluddin amma malam da girman ka kai da haka ake kokarin shajjafa Hmm? tafsirin alkur'ani kake amma ka ga kana fasikanci kana karya ina za mu je yanzu al'umma idan zama malamai masu tafsirin kur'ani su ne fasikai a mu su ne fasikai makaryata a cikinmu al'umma na addinin mu zai kuma wallahi ka ci amanar su malam adam wallahi ka ci amanar su ka ci amanar su Allah ya shirye ka Allah ya sa ka dawo Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka ni ma ka mamaki mutane da yawa suna ta cewa magana ba su magana ba to amma na bari in bidiyo cikin da yaduwa wallahi za ka zubar da kiman ka da mutuncinka ne mutane suna mu kallo cewa ka zo ka musu tasirin alkur'ani mai girma ashe kai fasiki ne makareci ne wallahi tallahi ku canja hali ba dole sai kai magana a kaina ba ka ci gaba tafsirin ka yafi maka sannan malam muna tambaya da Allah Allah malam ka gaya mana me hukuncin malamin da bai yi azhar ba ko kuma mai hukuncin ma da bai yi jami'a a duniya kowace ga ciki ba kuma mai hukuncin magana sun yi magana sun za a ɗauka ko ba za a ɗauka ba mun kamo kalubale da ku da malaman ku gaba ki daya kuna sa mutane shirka dalili ku gaya mai me dalili za a shirka a lalura ko masla kun kasa karatu sai dai wannan ya fito ya ce boko haram boko haram ai ba hujja bane wannan ya fito ya ce bai azara ba wannan ba hujja bane duk ba shi ake bukata in Najeriya suke so su ce yan Najeriya su ga sun waye sun dai bautan muda su bautan Allah hujja aka bude kalan lahu kalan rasul bai yi asara ba hujja bane dan boko haram ne ba hujja bane haka Allah ya shirye ku Allah ya dawo kan hanya ku za ku kaita da mutane addinin shi ya fi muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين بيهكا إن أوا ما سكلمو ine mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a duk mai bibiyar ainihin wato karatuttukan mu a jiya mun gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a masjidul khair da muke gabatarwa a sharaɗa ja'in festiri gabanin mu shiga cikin tafsir mun yi tsokaci akan wannan matashin yaro wanda ya fitinu kansa dangane da shiga cikin haƙƙin maluma bayan Allah da cin mutuncinsu da wasu maganganu waɗanda ba su dace ba da kuma wasu tunane-tunane da muke ganin sun saba ma koyarwa ta sunna ingantacciya ta annabi sallallahu alaihi wasallam a irin haka ne na ga ya dace mu yi tsokaci a kansa musamman yanayin yadda muka ga bbc sun yada abin a matsayin cewa an dakatar da shi a matsayin malami ne to jingina masa malunta da kuma nuna nan gaba lalle za a nemi ina yi karatu su wane ne malamansa da kuma galibi na nan gidan za ka same su ya ci mutuncin wane ya nuna wane bai iya ba kowa ya nuna ba a kan daidai yake ba cikin waɗanda yake ambatowa wannan ta sa wasu suke ganin ya tsallaka waje ne ƙasar misra zuwa jami'atul azhar a nan ya karatu kusan wannan tunani ne ya sa na ce ya kamata mu sauke amanar da take akwai shin da gasken a jami'atul azhar ya je ya koyo wannan tunanin shin ya gama jami'atul ashari ko kuma a'a ya dai gudo ne bai gama ba wahala ce ta gudo da shi menene ya gudo da shi mu dai muka kalubalance shi akan bai gama azhar ba bai yi azhar ba kuma muna nan daram akan batunmu to bayan daga bisani wannan bidiyo watakila ya yi arba da shi ne ya fito a ɗazu ake nuna min yake ta cin mutunci yake ta zage-zage wanda wasu abubuwa yake karyata ni akan abubuwan da na faɗa to ni ban yi mamakin duk ababen da ya faɗa ba dama zagi ne na cin mutunci an saba ji kaɗai abin da zan yi magana a kai shi ne mun ce bai yi ba shi kuma ya ce ya yi ta yadda ya fito mana da id card na alfiqatul ula ma'ana shekara ta farko fiyo ɗan uwa <laughs> wallahi tausayi kake bani wannan ai ka tabbatar da maganar da muka yi cewa muka yi baka yi azhar ba in muka ce baka yi azhar ba baka gama azhar ba ba ka da shaidar ka gama jami'atul azhar amma don ka nuna mana cewa ka yi sana'ula ka gama markas ka fara sana'ula ka gama sana'ula idan ka isa ka gama azhar abin da muke so ka nuna mana shaidar cewa ka gama azhar certificate shahada ko in ce maka hajiya babba wanda duk ɗalibin azhar haka muke kiran wannan shahada ɗin in ma baka santa ba ni misali muhammad sani khamis abu haitham zan ce sha allahu ni khirriji ne na jami'atul azhar na gama shekara ta 2016 me dalilin na gama wannan ita ce shaidar cewa na kammala jami'atul azhar sha allahu watakila idan akwai bukatuwar za mu sa muku ku ganta yadda na haska muku wannan malam muhammad bin muhammad ko haka muke so mu ga shahadar cewa ka gama jami'atul azhar da khatamat nata na embassy da komai da komai na wizara kharijiya da komai da komai yadda muke gani a haka ga ta nan hajiya babba haka muke buƙatar ka nuna mana ba wai ka zo ka nuna mana id card na shekara ta farko ba ka fara ne ka gudu kuma mu abin da muka ce kenan baka gama ba ina fata mun fahimta wallahi abin tausayi ne yan uwa bawan Allah nan abin da ya sa muka yi wannan batu shine kun ga tun a yanzu ya fara nuna cewa mun ce bai yi ba yanzu kuma ya nuna cewa ya yi to gaba idan aka ce ina malamansa zai ce ga inda ya je ya gano nan har yake nuna wasu littattafa wannan littattafa da yake nuna muƙarrarat ne ko a yanzu zan iya yin waya abokanmu na can ce ku siyo min littattafa na shekara kaza na shekara kaza ana siyarwa abu ne a ɗaya yake ba wai sai ɗalibin ciki ba ne zai iya siya abin da ba a samu shi ne wannan da muka ƙalubalance ka ka kawo mana ita a matsayin certificate ka gama shahada ko kuma id card ɗin kawo mana shi na shekara ta hudu ma'ana 400 level wannan idan kai to ka ka sauke abin da kalubalen da muka yi maka amma ka nuna mana shekara ta ɗaya yau ai dama mun ce ka fara ne ka gudu baka gama ba ina fata mun fahimta wannan take nuna mana yan uwa a nan gaba da wannan za a yaudari mutane a ce ya gama zage maluman da suke cikin gida to su wane ne suka yi saura sai a ce malamansa a masar ne a azhar ne a nan ya je karatu muna shaida wa duniya ga baki ɗaya wannan yaron ƙarya yake bai gama jami'atul azhar ba ya fara ta gagare shi ya gudo ya zo yake zagin malamai yake cin mutuncin malamai yake ɗauke da wasu tunanan da ni har wa yau ina tausaya maka ina tausaya maka wannan tunanan watakila rashin fahimta da jahilci ne yasa bai fahimci akan irin mugunyar aƙidar da yake akanta ba fata na Allah ya nuna mana hanyar daidai ya ba mu ikon binta ya nuna mana hanyar bata ya ba mu ikon guje mata wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu